luôn để làm cái kia này trẻ dạ, ăn sống trẻ ăn sâu và trẻ thân đau khánh trên kia đi vào kowane gwamna zai zo manyan abokansa na farko su ne jami'ansa kuma suna wannan jiha abin da ya sa aka bar su kayayyaki da kuntumomi da komi da apcs da abubuwan fesa ruwa ba don su zo su zalunci al'umma ba kokari don su kare lafiyar su ne da jikinsu ta haka muna kare kira da jami'an su tsara ba ma mu kamar yadda muka faɗa mun ɗauke su abokan tafiya kuma muna murna mu ji wannan gudu an hana yin iska ta nakanci an je wancan wuri an kamo ɗan kaza ɗan kaza ta nakanci amma abin da ba ma jin daɗi to shiga su akwai yan uwa to ai waɗanda suke kan mulki ne wanda kuke tare da su a wannan lokaci ba waɗanda sun yi nasu sun gama sun tafi sun shiga tare ba ma jin daɗin abubuwa da suke ba rayuwar kundin tsarin najeriya mulkin na dokoki ya ce kowane gwamna a jiharsa ne chief security officer so da haka ku kuma jami'an tsaro ku ne ku abin da kundin tsarin mulki

sai sai mun samu order from above are waye order from above dan Allah da kuma ku ga mana order from above mu ma mu je who is order from above who is that person giving that order from above yanzu yanayin da muke ci a Kano ce gwamna ba zai ba da doka ba abin eh, ba zai ba da umarni ba kuma ana so gwamna ya zo ya zauna ya ciyar da security council meeting to zan ciyar da security council meeting a ami a matsayin na a tuna an yi tsarin dina ban da power as chief security officer in zo yi ciyar da duk jami'an tsaron nan wadda complain a kan kowa sai police no message muke tura duk jami'an tsaro da suke jihar kano suna matakan kokari to ku police ne muke ne muke muku me yasa ba na ku ɗauko da mu order from above, waye order from above. Ku gaya mun shi zai same shi haka. In kuma gwamna bai da iko, to ku koma ku canza constitution. Ya zama to a kadin Najeriya constitution ya ce gwamnan jihar Kano ne kaɗai bai da iko. Sai ne ya kai Amma matuƙar constitution yana nan. Matuƙar muna da gwamnoni talatin da shida da abuja to kano should not be an exception muna fata wannan message sai jimin da ya ji kuma yana muke so tunan na kulle kofa da suna gaya musu za ku ji gaban kun zagi gwamna ko an zagi gwamna a social media an ce an kasa komi za a yi tada abin da gwamna ya ce to amma yanzu na faɗa da tafi inda za ta ce mu masu masu bin doka ne a matuƙar ina gwamna gaskiya gaskiya sai an dawo back to the drawing table an zauna an daidai tunani wannan zanga-zanga da za da muke roƙon matasan na jihar kano saboda waɗannan abubuwan da muka karɓa don sa ciwon abin wuce musu gaba kai waɗannan takardu inda saboda gudun waɗannan abubuwan da ta dace amma in ya zama to za ka yi da da muka sha da mana su polis da su za su fito ko to su yi abin da ya program rẹ kó ìhànsì hàn yà tẹ̀lé àmàzìn wọn ta wọn kú àmàtí ndé a màkà mi zè ndé wọn tó ti kó tí wàá bí ndé não de tabbatar da cewa Allah ya yi jirin mutum ɗaya bai zuba a jami'ar da Allah ya sa su addu'o'i in Allah ya da sai tabbatar kan mutum ɗaya ba a fasa shan masa in Allah ya da sai mun tabbatar waɗannan matasa samun rungume sa da jumu mun kyautata musu kuma yi Allah da sai mun tabbatar da mai da mai alƙawari mun je mun kai kukan al'ummar jihar Kano ta yadda za mu fita haƙƙi ba wani masu yi a jihar na yi ba za mu ci gaba wannan tallafi da kayan mamaki da muke saya kyauta za mu ci gaba wannan empowerment za mu ci gaba duk abin da ya kamata جواب جب دوں گی بڑا